kafin mu shiga karatu akwai wanda ya rubuta tambaya eh, tambayi guda biyu ta farko yana tambaya game da cewa akwai wasu mutane waɗansu mutane da suke zuwa fira a wurin wani mutum tun daga karfe goma na safe har zuwa bayan sallar isha'i idan lokacin sallah ya sai su tafi masallaci amma banda sallar magariba da sallar isha'i sai mai wurin ya ce to su bar masa su rinka zuwa masallaci suna sallar isha'i eh, magariba da isha'i amma suka ki saboda haka sai ya kore su wai tambayar su shin suna eh, yana da laifi da ya kore su tambayar su ta biyu kuma ke cewa idan mutum ya bi jam'i da niyyar magariba sai daga baya fahimci ashe sallar isha'i suke yi sun haɗe sallah ne saboda ruwan sama to ya zai yi a tabbas ta farko ban hango wani ishikali a ciki ba ya basu ko kai ya basu idan ya zama gurinsa ne yana da dama ya kyare su su zauna ko ya ce su tafi tun da dama wurin nasa ne ya ce wurinsa gurinka ne ko da suna sallah ma ko duka sallolin ma duk suna yi kana da dama ka ce ka yadda su zauna maka guri kana da dama ka ce su bar maka guri babu maganar laifi a nan yau da a ce haƙƙin su ne kake yi maka hana su gurin naka ne kamar yadda ka ce gurin wannan mutum in kuma a gurin da ba haƙƙinsa ba ne ba nashi ba ne kowa na da damar ya zauna a gurin to shi kaga ta ina yake da yancin ya kore su ba da yancin kuma ya kori abin da tunda shi ba nashi ba ne sauraka ba wani iskali a ciki in nashi ne to yana damar ya ce a zauna ko abin nan ko da waliyai ne za su rika zama a gurin ya shi ne ya ce wali ba zai zauna masa ba za a ce dole sai ya kyale wali ya zauna bare wani kana ganin cewa a yadda yake din akwai sakaci tare da shi to in kuma ba na bane ba da na bai kori mutum daga gurin da ba na shi ba ba haƙƙinsa ne ah, sai maganar <clears throat> mai sallar magriba ya tsinci kansa a bayan mai sallar isha'i ko yana tsar ko ba ya sani akwai maganganu na malamai dangane da haka sani dai a mazabar malikiya su tun da a ka'ida su sallar sai ta zama iri daya da niyyarta da siffarta duk sai ta zama ɗaya sannan a samu haɗuwa tsakanin mamu da limaminsa sauraka su a gurin su ma wanda matsala ba ta so ba amma a sauran a gurin sauran mazahib waɗanda suna ganin cewa don an samu saɓanin niyya za a iya bin za a iya yin sallah tare to anan ne su suka tattauna wannan matsalar eh, kamar shafi'iyya harabila da sauransu a gurin imamu shafi'i yana ganin cewa idan mutum ya bi sallar idan mutum ya bi liman shi yana sallar magriba shi kuma liman yana sallar isha'i to idan ya yi sallar ya yi raka'a uku idan ya raka'a uku to zai zauna ya tahiya ya jira har liman ya kawo raka'ar ƙarshe ya yi sallama sai ya sallama a bayansa wanda abin abinda imamu shafi'i yake faɗa kuma wasu daga cikin almajirai imam ahmad suka goyi bayan maganar akwai ruwaya ta imamu ahmad ko kuma suka ce ko kuma idan ya yi liman ya yi raka uku ya zauna ya yi tahiya ya yi niyyar rabuwa da liman ya yi sallama wato ba zai jira har sai liman ya gama sallasa ba wadda shi ne fuska ta biyu da da wasu suka faɗa ya jira har da zarar ya gama sallar rako'insa uku to sai ta hiya ya sallama suka ce rabuwa da liman wato mutum ya yi niyyar rabuwa da liman ce wani ana samunsa an samu irinsa a cikin shari'a kamar salatul khawf san salatul khawf wasu kan zo su bi liman su yi raka'a biyu su yi sallama wasu kuma su zo su bi shi su karasa sallar ko su yi raka a daya su taso su ciko daya wani kuma eh, su zo su bi shi su su yi sallama wasu kuma su zo ce to kaga sun rabu da liban ba tare da liban ya gama sallarsa ba tunda an samu wannan kenan a iya samu idan akwai wani dalili wannan shine a sheikh muhammad salih bin ithamin eh, yana ganin cewa idan mutum ya yi raka'a wato ya raka'a uku to ya tahiya ya yi addu'o'insa ya zauna kada ya bi liman har sai liman ya dawo sa ƙarshe ya yi sallama sannan su yi sallama tare ya fi zaɓin wannan wannan surar ko wannan wajihin akan sauran wato ya bi shi amma da zara aka yi uku tunda baya da za a yi mai sallar magriba ya hudu shi sallarsa ta kare daga uku yana ƙara wata raka akan wannan da gangan sallah su ta ɓaci duk mutumin da ya wuce adadin raka'o'in da aka ce ya a sallah da gangan yana sane sallah su ta ɓaci kamar liman ya yi mantuwa ya tashi raka'a ta biyar a sallah a zahar to duk mamun da ya san cewa ta biyar za a tashi kuma yadda ya tashi ya ƙi zama ya ce da liman ya tashi bari ya tashi to shi su ta ɓaci ta liman ba ta ɓace ba zai iya gyara kayansa da ba da gangan yi ba amma shi wannan da ya san cewa liman ya kara kuma ya bi shi to sallar saɓaci ana samun irin wannan sai ce tun da liman ya miƙe shi ke sa kyale shi sai ya yi biyar sai kuma a gaya masa biyar fa muka yi sai kuma a ce za a gyara shi zai gyara tashi amma taka ba ta gyaru ba shi bisa kuskure ya kara amma kai da gangan ka kara kamata ya da ya miƙe tsaye kai ka yi zamanka ka yi zaman ka bi shi saboda ka tabbatar wadda da yake ta kuskure ce ba ba ta cikin sallolin da ake bukata ba ta cikin rako'in da ake bukata a wajensa to haka nan wanda zai bi yana sallar magriba ya bi mai isha'i in liman ya tashi zai ka ta hudu shi in ya tashi ya bi shi ta hudu sallar ta ɓaci gaba daya kuma bai da dama ya shiga sallah da niyyar sallar magriba kuma ya ce ya juyar da ita ta koma ta koma isha'i tana tsakiyar sallah juyar da ita koma wata sallah daban ba zai yiwu ba saboda haka wannan shi ya fi sauki idan ya bi shi ya zauna idan ya zo ya samu an yi raka a ɗaya to kaga daman abin ya zo masa da sauki uku ce ta rage to da an yi uku shikenan sai ya sallama tare da liman in ya samu uku ya samu an riga an tsere masa da raka a ɗaya kaga saura uku kuma da magariba zai yi da ya zo ya shiga aka yi uku aka yi sallama shi kenan sallar ta cika daga nan in ya samu an yi biyu ne biyu za a yi kaga abu ya zo masa da sauki ɗaya zai tashi ciko daman inda iskalin yake zo daidai farkon da aka fara sallah to a nan ne kaga dole ne ya rage raka guda daya daga cikin sa to ko dai ya rage ta hanyar yin sallama kafin liman wanda wannan da yawa daga cikin malamai ba su gamsu da haka ba cewa ka riga liman fita daga sallah limamin ka fita daga sallah duk da cewa an samu irin wannan a sallar salatul khawf amma da yawa daga cikin malamai suna ganin gara ya zauna ya tahiya ya ta yin addu'a har lokacin da liman zai kawo raka a ta karshe ya yi tahiyarsa ya yi addu'o'insa in ya sallama sai shi sallama tare wanda zai fi masa sauki